Assalamu alaikum masu kallon mu masu sauraron mu yau ma ga da mawaki makiɗi duk yana ba da gudunmawa a wakar biki ko suna ta biyar da ko wakar mutuwa in kana so ma in ka zo wajen sa zai rera maka. To da farko masu kallon ka za su ga gaya musu sunan ka. Assalamu alaikum. Ni dai sunana Isa Sarai. Wannan shi ne sunana. Masu kallon ka za su so ka gaya musu takaitaccen tarihin rayuwarka. ka san tarihi na akan waka ke eh gaskiya ni dai harkar waka ko kuma in sai da fara harkar waka lokacin gaskiya na fara ne akan wata yarinya ta fara soyayya dan lokacin abokiya ne dai dan control da dina ne akan harkar eh na zo ma ni ne waka ce da gar da gar ne aka samu akan waka dan na kai mata tsiri wanda gaskiya a lokacin bayan da ya waka ba to misali waƙar ta soyayya kai mata ko ta yi eh waƙar gaskiya ta soyayya ce amma akan irin masu kawo mana tsaye ku waƙa akan soyayya Wani cewar muna soyayya da ita ana ɗan shi da fasari haka kuma san dai kowace safiya ba a rasa kamar masu sa ido ko masu tsaye ko ya ce. ciki gaskiya ne haka ne gaskiya to sai ne waƙa wannan to yanzu ita ce waƙa ka ta farko kenan gaskiya ne wannan ita ce waƙa ta farko za ka kai shekara nawa kana waka da kiɗa daga lokacin da zuwa da gaskiya an ga za a samu shekara biyar kana waka kana kiɗa adadin waƙoƙin ka za kimanin gudanar. ya ni waƙoƙi na yawa ba amma dai gaskiya ban san adadin su ba za ka kiyasta ka ce za ka yi kaza ba ko kuma ba ya su kiyasta ba to wani ya rage su kamar ya su kai irin kamar arba'in haka masu kallon ka za su taɓa gaya musu ko sunan guda biyan ne a ciki waƙar da na fara yi da yi soyayyar gaskiya waƙar da na yi su masu wata omi ke sai kuma aisha ko omi wannan eh. labari eh. sannan na yi gaban su sannan na yi ashe su makaho eh. bayan nan na yi waƙar Eh. Eh. To kai kana so ka ce wa mama su kallon ka kai waƙoƙin naka sun fara da sunayen mutane kenan. Eh na ga Safiya Ummi ko Khadija wacece-wacece kuma in ce mawaƙi shi yakan yin waƙa ne akan ko da abin da ba gaske ba eh da yi abin da zaka ja hankali kuma ka nishaɗantar amma dai akwai wata faɗakarwa da zaka yi kakan yi a ciki ko da abin bai mara gaske to misali yanzu ka san kowa akwai yanayin yadda waƙa take zuwa masa mawaƙa wani zaka ga yana tafiya zaka ga waƙa ta faɗo masa wani yana kwance wani yana zaune wani yana cin abinci to kai naka salon a wanda lokaci wa karin waƙa ya fiye zuwan ma gaskiya ne ni karin waka ya kan zama wani lokaci eh. amma kuma akwai wanda za ka ji kwasa wani kuma sai ka zauna dama ka yi nazarin sau bari ka tafiya wani kuma akwai wanda za ka ji kawai kana zauna ya zo to kai ma kana cikin jerin waɗanda sai sun ji kiɗa waka take zuwa musu ko kuwa a kai sai ka yi waka kiɗa yake zuwa ma gaskiya ni sai na yi waka sannan nake iya fitan mata da kiɗa amma kuma idan na ji kiɗan ma yana kowa ba da ba da to yanzu misali kana rubuta waka ne ko kuma kai baka rubuta kawai dai ka je studio da niyyar za ka yi waka za ka yi eh, gaskiya da da farko na fara rubuta amma yanzu gaskiya ba na rubuta sai dai kawai ka tafi studio da ratin ka je za ka haɗa kalmomin da za ka yi amfani da su gaskiya ne amma kuma rubuta waka ba shi yake nuna gazawa ba eh. ko da baka rubuta ba za ka ga cewa in ka yi nazarin kakan yi ta sani a cikin wani wani da gaskiya ne to ya batun aure ba yayan ka ne ko kuma ce kana da aure ne ko ku a'a ana kan harama ne dai kana da budurwarka kenan yanzu muka ce ka wake mana budurwarka ba tare da an sa kiɗa ba za ka iya to masu kallon ka za su so kai musu ke na sanya a zuciya sannan ke masoya Matan kina da lafiya, Ilka da rani da safiya, da shi na san kya zuciya, ya girma har yi jijiya. Na fara waka hakan kiri, na rubuta su ali halin ta ku tambaya, zan ba ku amsa ku dan tsaya. <laughs> ka ce kai da kanka ma ka shigar da amsa gaba duka dan tsaya kenan <laughs> to yanzu misali ka san kowa akwai salon waƙar da yake yi wani zai waƙa yakan kwaikwayi wani mawaƙi wani salansa yake fitarwa wani sai ya ga waka wani sannan zai kirkiri yanayin yadda zai tasa to ya kallon naka waka yake a'a a wayannan mawakan akwai wanda kake daukar salonsa ko kawai baka daukar salon kowa naka salon daban yake Eh, gaskiya yana farko da fara waƙa kafin na san mai cewa ba kawai idan waƙa ne kara zai ban san mai wani salon wani abu da gaishe eh amma kuma daga baya na shigo harkar na ɗan fara kwaikwayon salon wasu sai kuma daga baya ni ma dai gaskiya alhamdulillah na kan nuna da kaina ko kuma wasu masu kwaikwayo eh a cikin mawaƙan mu gaba ɗayan su wani mawaƙi ne waƙar sa take birge ka gaskiya mawaƙin da waƙar waƙarsa take birge ni gaskiya a baya na saurari irin waƙoƙin Nura M Nura Inuwa da kuma Umar M Sharif waƙoƙin suna burge Nura M Inuwa da Umar M Sharif to na ji ana ta magana cewa ma wai kana da kana da dangantaka da Umar M Sharif shin gaske ne ko kawai mutane ne suke faɗa gaskiya ba ni da dangantaka da shi na sani ma ban taɓa zuwa face to face ba eh kawai dai faɗa ce ta mutane to amma da ake ta cewa yanayin kuma ɗaya da shi waye ga su nan dai maganganu har haɗa watan ka ake da nasa a ce kai kanin sa to yanzu misali wanne nasarori ka fara tun daga fara waka ka kimanin yanzu ka ce shekara nawa ka ce ɗazu to wanne nasarori ka samu alhamdulillah gaskiya na samu nasarori da dama a harkar waka eh. na shiga gurin da bai kai a yanayin ƙananan shekaru na bai kai a ce ma na ji wannan gurin ba kasancewa na yi mu'amala da manyan mutane hmm. bayan idan business ne na san bayan da jarin zan tunkare su eh. amma da sanadin waƙa na zai sannan na samu damammaki da dama wanda eh. waƙa ce ta bani dama har na da shi wannan kayan da ke su gaskiya ne zai faru a nan eh to Allah ya shige gaba ya yi jagora ya dafa ya kare to yanzu misali ainihin abinci wannan abinci ka fi so ka ci eh, Ainihin abinci hmm. gaskiya ni kowane abinci ma na samu na kanci kowanne kenan amma gaskiya yana da ra'ayi me ra'ayinka abinci gaskiya yana son wake da shinkafa <laughs> wake da shinkafa da kifi ko da nama kenan ko da ƙwai. gaskiya da kwai ko ba kwai Allah gaskiya ne to yanzu misali aka ce a harkar nan ta waka ko maka ta industry gaba ɗaya an ce shin wai ya harkar fim kake harkar waka kake harkar ko ma dai everything dai harka harkar ta industry ana kallon duk wani iskanci sai a ce ai dan industry ne ko yar industry ce duk wani salon iskancin haka ɗauko sai a ce ai zai aikata ba dan fim bane ba mawaki bane ba yar industry ba ce to ya abin yake shin da gaske ne ko ba a shaci fade ne kawai na mutane a san kowa da irin fahimtar? eh kuma ko kuma in sai abu ne da ake gani a fili mm da dama a duniya ake aska gaskiya ne wanda a yanayin ana ganin acting ɗinka to mutane suka yi ma fasara a wannan eh ba su da sun mu'amalance ka ba sun gaya rayuwar ka eh eh ana yi amma kuma a kowace sauga ma akan iya samun haka kuma a kowace akan samun ɓata gari hmm. wannan shi kada ne ba ka cewa ba ka iya cewa iko a abu ba ka je ba ka gani ba kai ba ka iya ba da wata amsa akan abin nan ba yan iskan ne ba yan iskan ba ne ba kai dai ba ka sani ba kenan gaskiya ba ne to yanzu misali kamar yadda na faɗa ma a kowace akwai ɓata gari Eh. akwai na gari akwai na banza gaskiya ne kuma ba inda babu su to yanzu misali idan wani yana so zai maka wata kyauta ko wani ya ji hirarka ya ji ta burge shi ko ta burge ta yana so ya maka wata kyauta wata kyauta ka fi so a baka to ai shi ka wanda zai ma kyauta am kai da na kyauta ba ka da zaki eh duk abin da aka ba ka ba za ka kai gobe shi kuma wannan zama kyauta da kuma ma zai iya yi eh kaga batun a ce sai ya zaɓa mu so ba ka da zaɓi kenan a sanadiyar waƙa wanda garuruwa ka taɓa zuwa ka je ka buga waƙa a can na je kaduna hmm. na je abuja eh. na je naija eh. kuma dai harkar waƙa ce ta kai ka to yanzu masu kallon ka za su so ka nuna musu yadda kake haɗa waƙar ka da kiɗa a studio to Soyayya na tauna ta soke zuciya. soyayya tana da daɗi a zuciya ke ce jinin jiki na kin gaiwa soyayya soyayya tana da daɗi a zuciya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 a shirin dadin kowa ake kira na mara na ta'ala gangaren kamfani mai jirakar yasar a sha kallo lafiya assalamu alaikum masoyanmu mace ko namiji yaro ko babba wanda na sani da ma wanda ban sani ba to dan Allah dan annabi ku ci gaba da kallon tashar dj ta Hausa TV domin kallon waƙoƙin Hausa fina-finan Hausa comedy hira da mu na fim hira da jaruma hira da mawaƙi hira da mawaƙiya kai dai kawai idan ka ziyarci wannan shafi a ta mu na youtube wato dz hausa tv ka danna mana ƙararrawa bacin ka danna ƙararrawa ka danna mana ƙararrawar sanarwa masoya farin cikin ku shine namu iya wuya sai da ku sai da ku don ba ban iya rawa ba wallahi da sai in girgije in girgije in girgije in girgije don ba ban iya ba abinda na iya kenan a waka don haka masoya kar ku sake kar ku bari kuma a bakul Salamu alaikum masu kallon mu masu sauraron mu suna na garba na cikin shirin daɗin kowa ga ni ga Maharazu na cikin shirin daɗin kowa almajirin ma na ta'ala ke <laughs> gaskiya ne to masoyan mu ina kuke kudu da arewa gabas da yamma masu miji yaro da babba eh. ba mu ɗauke wa kowa ba ku ci gaba da kallon wannan shararriyar tasha mai suna DZ Hausa TV domin kallon fina-finan wasu waƙoƙin Hausa comedy hira da jarumi ko jaruma da kuma abubuwan da <laughs> kai kana dan fim kana jarumi celebrity wani duniya ta sani amma kana kakarewa na ah, kakarewa ni ba kai ka kakare ni kuma nake kokarin na taso dora dora yawa ku cigaba da kallon tashar Dizel Hausa TV domin mu za muna zamanin ka nishadantar da ku da abubuwa comedy film waƙoƙi da something da abubuwa da irin na celebrity da abubuwa da haka masu kallon mu da kun dai gane shi maharaz na cikin shirin daɗin kowa almajirin nan almajirin nan <laughs> na malam na ta'ala ba <laughs> ana ta tambaya akan an cika almajirin gaske ne na ce wallahi ban sani ba amma ga ya musu na gaske ne ni ba ba almajirin gaske ba ne karen ka ce kai fa almajirin ne ka san da ni kowa almajirin Allah ne eh gaskiya ne kowa almajirin Allah ne amma kuma me ni ba almajirin fim ne bayan na ubangiji na ubangiji amma ta kuyawa custom din eh ka fito abu yawa da yawa custom din steady Na gode suna na garba ki da na fas na cikin shirin daɗin kowa. Maras daɗin kowa Arewa 24 almajirin ma'an na ta'ala wato Usman Ai Muhammad.